watan sha ɗaya miladiya dubu da ashirin da biyar mun haɗu ne a wannan masallaci domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka sharhul qawa'id al-arba na fadilatu sheikh al-mufti salih bin fauzan bin abdullahi al-fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wannan kuma shine zamanmu na tara a cikin wannan littafi mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji da kuma abin da za mu karanta a gaba a karatunmu na ƙarshe mun fara karatu a ƙa'ida ta biyu mun karanta maganar sheikh muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala inda yace alqaidatu ya annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabi alqurbati wash-shafa'a cewa su mushrikai waɗanda suke bautan gumaka suke bautan wani wanda ba Allah ba bayan a baya malam ya tabbatar mana da cewa suna yin wannan din ne don ba don sun yadda cewa gumakan su suke halitta ko suna da wani kaso daga cikin rububiyan Allah ba maɗaukakin sarki to ka'ida ta biyu sai mala yake nuna mana to me yasa suke bauta musu inda har sun yadda cewa ba su halicce su ba ko bara ba sa ba su da ikon su azarta su ba su da ikon su canza komai daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara tunda sun yarda da wannan to me yasa suke bautan nasu to shi ma yake faɗa mana ka'ida ta biyu cewa su suna cewa ma da aunahun suna cewa ba mu bauta musu ba wata tawajjahna ilaihim ba ko foma da al'amuran mun fuskance su ba illa li talabil qurbati wash shafa'a kawai muna yin haka ne dan neman samun ƙarin samun kusanci da kuma mu samu ceto su din za su kusanta mu ne zuwa ga shi Allah kuma muna tsammanin su din za su cece mu a filin alkiyama a wajen Allah suka ce wannan su ne dalilan da suka sa suke bauta ma waɗannan gumaka ɗin malai ce fa dalilul qurbati qawluhu ta'ala dalili kuma wanda yake tabbatar da cewa su mushrikai sun bauta ma gumaka ne don neman kusanci ba don sun yadda cewa gumakan suna da wani iko ko wani amfani ko wani cutarwa wajen karan kansu Shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin sotun zumar aya ta uku Allah ce walladina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah ce walladina takhadhu min dunihi da waɗanda suka raki suka riki koma bayan Allah madaukakin sarki suka zama su ne majibintan lamuransu suka zama su ne waliyansu suna cewa ma na abuduhun ba don komai muke bautansu ba illa liyaqarribuna buna ilallahi zulfa sai don kawai su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantowa an bayin taku? su suna ganin su mutane ne suna laifi suna zunubi yau da gobe gumakan nan kuma itatuwa ne wasu duwatsu ne wasu azurfa ne wasu kaza su ba su taɓa sa'a ma Allah ba su suke ganin su suna da dattin da ba za su yi magana da Allah da direct ba bari su faɗa ma waɗannan su kuma tun da tsarkakakku ne to su sai su faɗa ma Allah suka ce dalilin da ya sa suke bautan su kenan ma'ana sun sa su ne su zama wasu masu kusantar da su zuwa ga Allah ba ga sun yadda akwai Allah ke kuma Allah shi zai yi yallace inna Allah ya hukumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun lalle Allah madaukakin sarki zai yi hukunci tsakanin cikin abin da suka saba na abin da ya kamata su yi inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar lallai Allah maɗaukakin sarki baya shiryatar da duk wanda ya zama mai ƙaryatawa kuma ya zama mai kafurcewa to wannan shi aya da muka karanta a zaman mu ta ƙarshe a za mu karanta sharhin da malam fauzan ya yi ba muka tsaya male ce القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله مشركين yace ƙa'ida ta biyu abinda suke nuna mana shine lallai su mushrikan nan waɗanda Allah maɗaukakin sarki da shi ya kira su mushrikai a cikin alkur'ani wa hakama alaihim bil khuludi fin kuma Allah maɗaukakin sarki ya mu hukunci cewa in suka shiga wuta za su dawwama ba za su fita ba su wannan mushrikan fa lam yushriku fir rububiyyati ba su fai shirka ga Allah a rububiyar Allah ba dukansu sun yadda babu mai halitta sai Allah babu mai azurtawa sai Allah babu mai sarrafa al'amuran duniya sai Allah sun yadda da wannan wa inna ma ashraku fil uluhiyya sun yi shirka ne a wajen abin da ya shafi kadai ta Allah da bauta shi suke ganin a'a bautan ba za su yi ma Allah shi kadai ba za su yi ma wasu da tunanin su waɗannan su suna kusa sun fi su kusa da Allah su sai su isar da bautan zuwa ga Allah inda shirkar tasu take kenan Ya yace fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ba Allah su waɗannan dai mushirkan da in aka ce mushrikai hankalinka ke kaiwa zuwa gare su nan su fa basu taba cewa waɗannan gumakan nasu allolin nasu suna halitta ko suna azatawa ba su taɓa ba wa annahum yanfa'una aw yadurrun aw yudabbiruna ma'a Allah ba su taba cewa waɗannan gumakan suna da wani amfani don karan kansu ko cutarwa don karan kansu ko kuma suna iya jujjuye al'amuran duniya tare da Allah ba su faɗan wannan ba wa inna mattakadohum shufa'a kawai sun riƙe waɗannan gumakan ne a matsayin waɗanda za su cece su wai a gaban Allah kama ƙala Allah ta'ala an kamar da Allah maɗaukakin sarki faɗa game da su cikin sautu Yunus suke cewa wa ya'bu Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah Allah ce kuma suna bautan wani wanda ba Allah ba ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum abunda bai da wata cutarwa da zai iya cutar da su ko bai da wani amfani da zai iya amfana da su ba wani cutarwa da gunki zai maka ba wani amfani da gunki zai maka sai dai ma kai shi ne ke jiran amfani da gurinka wajen ka wanke shi ka tsabtace shi ka share shi ko ba haka wani sai suna cewa Allah ce suna bautan waɗannan gumakan sun san cewa gumakan ba su da wani amfani da za su musu ko cutarwa za su cutar da su Allah da kai shi faɗi wannan wa yaquluna sai su rinka cewa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah waɗannan da muke bautan su ne masu cetonmu a wajen Allah to kaji abin da suke bautan an gane malai ce ruwa faɗin Allah ma la ya gurruhun wa la ya yanfa'uhum Allah ya ce waɗannan abubuwan ba za su iya cutar da su ba su cutar da su da wani abu ko ba za su iya amfani da su da komai ba Allah ya ce, malai ce Allah nan yana nuna mana cewa hum mu'tarifuna bi hadha su ɗin sun yadda sun gaskata hakan innahum la yanfa'una wa la yadurrun cewa waɗannan gumakan ba su da wani amfani ko ba su da wata cutarwa wa inna mattakhadhuhum shufa'a kawai sun rike su ne su zama masu ceton su waɗanda za su shiga tsakanin su da Allah ya'ani wusaqa inda Allah fi qada'i hawaijihim su zo musu 'yan tsakiya 'yan kamun kafa a wajen Allah wajen biyan bukatunsu in suna da bukata a wajen Allah to sai su kama kafa da su su fa 'yan kamun kafa ne an fahimta ku wannan fai shi ne shirkan da suka yi duk wannan ayin da kaga ƙur'ani zai ta magana a kansu wannan fa ita ce shirkan tasu ya ce yadda lahum suna zuwa su yanka don waɗannan gumakan wa yunziruna lahum suna zuwa su yi bakanci dan waɗannan gumakan la li annahum yakhluquna aw yarzuqun aw ba dan wai su zasu suna halitta ko suna azurtawa ko suna da wani amfani ko suna da wata cutarwa ba a abinda suke da da shi a ransu wa inna ma li lahum 'inda suna yin hakan ne kawai don su mai da sun mai da su su ne 'yan tsakiya 'yan kamun ƙafa, a fadan Allah wa yashfa'una inda Allah su suke ceton su a wajen Allah a tunanin su hadihi aqidatul mushrikina wannan fa ita ce aqidar mushrikai ita ce fa aqidar mushrikai to da Allah ka bambanta mun da aqidan wasu da suke kiran kansu musulmai a yau akwai bambanci iri ɗaya abinda ya sa fa Allah ya zarge su kenan ya halatta jininsu ya halatta dukiyansu duka an gane kuma in ma za a ce akwai mai dalili to za a ce su sun fi dalili ko ba gaba bane so da abu ne sadanne bishiya bai sabon Allah ko yana yi dutse fa ba mata taklifi a kansu, ba ma hukuncin a kansu. so in ma akwai dalilin da zai sa a rike wani dan tsakiya to su mushrikan nan da Qur'ani ya zarge su su a ce za a ce to sai a ce to su suna da dalili na rike wani so da abinda suka riken tabbas bai saba wa Allah ko ba haka wani to su kuma wanda suka rike na yau fa daga shi kanshi ya san shi mutumin banza ne shi kanshi ya san shi mutumin banza ne ba ma wani ba amma kuma ya yadda a rike shi wai wai shine shine zai kai ka zuwa ga fadan Allah Allah ka shiryar da mu malace wa ta lamma tunaqishul an ya ce yanzu inda za ka tattauna da masu bautan kaburbura Minal kuburiyin daga cikin masu bautan kaburbura ya kuru hadihil makala sawa'an bi sawa zaga yana faɗan irin wannan maganan daidai wa daida sai ya a waɗannan wasu bayan Allah ne da Allah ya zaɓa in ka tambaye shi ya kawo maka aya ko hadisin da ya nuna su Allah ya zaɓe su su waɗanda ya ce zaɓaɓɓun ne bai da shi bayan duk wanda Allah ya tabbatar da ya zaɓa sai dai faɗa mana a cikin alkur'ani ko ba haka bane inna Allah astafa adama wa nuhan ko wa ala ibrahim wa ala imrana alal alamin wa zkur fil kitabi musa innahu kana mukhlasan ko wa kana rasulan nabiya ka duba faɗin Allah cikin suratul an'am eh, da Allah ya jero annabi Ibrahim da iyalansa yace wa kullum faddalna alala alamin duk wanda Allah ya zaɓa da kanshi sai dai faɗa cikin alquran to shi wannan da ce zaɓaɓɓen ne ba mu dalili da ya tabbata cewa zaɓaɓɓe ne shi ne fa ya naɗa kanshi fa ya kira kanshi zaɓaɓɓen kuma bi shi. kuma shi da ya kira kanshi zaɓaɓɓen shi ma bai in aka ce kawo dalilin da ya nuna cewa shi zaɓaɓɓe ne bai da shi bai da shi bai da shi to ko su zaɓaɓɓun sai da Allah ya ce ma kala nabiyin an yutiyahu Allahu al-hikmata wan nubuwata ku thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunin nan? min dunillah su ma zaɓaɓɓun annabawan Allah ya ce bai dacewa ga wani dan Allah ya bashi annabta da hikima sai ce mutane ku koma bauta mun ku daina bautan Allah Allah ya ce su ma bai halatta su yi haka su ma da Allah ya ce eh waɗannan na zaɓe su to su ma Allah ya ce bai halatta su ce musu su bauta musu ba bare wanda shi shirin shi ya san abin da yake faɗa ƙarya ne ya ce ya kulu sai ka ji mutum yana cewa ana adri anna Hadal wali aw Hadal ar-rajul salih la yadur wa la yanfa' sai mu ce ce maka eh ni na sani cewa wannan da nike tare da shi wannan waliyin ko wannan mutumin kirkin ha eh na yadda na san cewa eh, bai da wani amfani bai da wata cutarwa na sani walakin huwa rajulun salihun sai dai fa na fa yadda cewa fa shi fa mutumin kirki ne wa uridu minhu ash-shafa'a li inda Allah sai dai kawai ina neman daga gurinsa ina nema ne ya cece ni a wajen Allah ranar tashin alkiyama ko abin nake nema ke sai malace wa shafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun tabbas ahlus sunnati wal jama'a sun yadda sun yi imani cewa lallai a filin alkiyama akwai ceto amma fa mun yadda cewa ceto kala biyu ne akwai wanda na gaskiya ne akwai na barna akwai wanda in ka kama to ka saki reshe ne ka kama ganye ta hmm? ga za a sha ƙasa ko? ko ba ga wani za a sha ƙasa akwai kuma wanda in ka kama ka kama dahir tabbas zai amfane ka a filin alkiyama yace ash-shafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha shaytan ceto wacce take gaskiya kuma ingantacciya wadda ahlus sunna wal jama'a suka yadda da shi shine ceto wanda ya kunshi sharuɗa guda biyu الشرط الأول أن تكون bi الله sharaɗi na farko shine ceton da zama da izinin Allah Allah ne ba da izinin a yi ceton ba wanda ya ce ceci wani sai da izinin Allah babu su mogul a lahira Allah ce laƙari ahfahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fauda Allah ce na ƙididdige su na ƙirga su ɗaiɗaya bayan ɗaya kuma kowa zai zo gaba na ranar alkiyama shi kaɗan shi a daidai lokacin da Allah ya faɗi wannan Allah ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina Allah ce kamar yadda muka fara halitta tun farko ɗaya bayan ɗaya har kowa zai zo gaba na amma a daidai lokacin da Allah ya faɗi wannan a daidai lokacin kuma wani yana ganin yana da wani shehi ko wani waliyi da zai ɓoye shi kai shi aljanna Allah bai sani har ma ya ce in ka zo gaban in ka zo filin alkiyama ba zan ka aljanna ba ka ci kume ni haka bakari ya faɗa wanda ya ƙirƙiro salatul fati ya ce in ka karanta kuma ka zo filin alkiyama ba a baka aljanna ba to ka riƙe ni to ka riƙe ni haka shek aliyu harazimi ya rawaito daga shek amadu tuljani a cikin jawahirul ma'ani cewa inda ka karfi ɗariƙan tijjaniya ko ka karfa daga shek amadu tuljani ko ka karfa daga wanda shi shek amadu tuljani ya bashi ko daga wanda shek amadu tuljani ya bashi shi ya ba wani shi ya ba wani ya zanto akwai silsila zuwa ga shek amadu tuljani to in ka karfi ɗariƙa da kai da matanka da yaranka da yayyinka da ƙannanka, da kawunanka ta gefen uwa da uba kuma matan nan ko mata ɗari ka aura ka auri wannan ka saki ka auri wannan ka saki to su ma matan da danginsu gaba ɗaya in babu wanda ya zagi shautu tijjani to duk sai kun shiga aljanna duk kafircinsu kuma duka yana rubuce ba kuma ana karantawa kwanaki rigirigi na zariyar nan ya faɗi wannan maganar wasu suke zage shi wani zai sami na ɗauko jaru ma'ani na nuna mishi ce ba da ka gashi shehu tijjani ne ya faɗa gashi a littafin shi ne ya rubuta shi ya shi kawai karantawa yi haka shehun nasu ya faɗa musu ba wai shi faɗi ba ne a ah, haka shehun ya faɗa haka ya rubuta a littafi kuma na koyo kaje kasuwan kurmi za ka siya yana nan kuma ka je ka karanta ka gani su suma matan da su da danginsu duka duk 'yan aljanna ko ko da kafirai ne duk wanda ya gan shi ranar juma'a ko ba musulmi ba ne ɗan aljanna ana sai ka ce ka zo mu ji ta ko ma akwai daɗin jin kenan Allah ka shiryar da mu to babu wanda ya isa ya ceci wani sai da izinin Allah a filin alkiyama malike wa shartu thani sharadi na biyu an yakuna al-mashfu'a fihi min ahli tauhid ya zama wanda za a ceton kuma ya mutu da tauhidin sa lafiya lau dole duk wani ceto da za a filin alkiyama ya zama ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu na za mu zo mu karanta dalilai a ƙasa da malaya sharaɗi na farko sai da izinin Allah sharaɗai wanda za a ceta dole ya zama ya mutu da tauhidinsa ba wani mushiriki da za a cece shi a filin alkiyama mala ce ai min usatil muwahhidin yana da tauhidinsa lafiya lau amma dai mai sabon Allah ne kaga tauhidinsa bai samu matsala ba to dole ya zama da wannan sharaɗin ya fa in ikhtalla shartun min ash-shartayn fa in aka samu matsala a sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyun nan to shi kenan babu ceto a filin alkiyama in babu tauhidi to shi kenan dama Allah ba zai ba da izini ba ga wanda bai mutu tauhidi ya ce ƙala ta'ala Allah ya ce man zallabi ya inda indahu illa bi izini wane ne wannan wanda zai ceto a gaban Allah ba tare da izinin Allah ba Allah tambaya ke waye wannan waye isa a dai lokacin kuma sheikh ibrahim iyas ya ta ya isa da aka yi fada cikin jawahirun rasa'il ku littafinsa jawahirun rasa'il shi a zo filin alkiyama da riga mai ajuhu guda dubu saba'in kowane ajuhu zai ɗauki mutum dubu saba'in zai dinga ɗiba mutane yana kai su aljanna sai ya yi so dubu saba'in tukun allah ya gan shi ce kai me kake baka shiga aljanna ba yace sai ya ji kunya sai shiga aljanna ba fa tatsuniya bane haka ya rubuta a cikin littafinsa Jawahirur Rasail a filin alkiyaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai tashi gurlan buhlan uratan kufatan kowa zai tashi tsarara ko babu riga babu wando babu kaciya ba takalmi shi ya ce zai zo da riga mai ajo saba'in ajun ma wanda zai dauki kowane aju zai dauki mutum dubu saba'in haka wani kusan mutum biliyan kenan ba mutum zai dauka shi kadai ya yi trip so kusan dubu saba'in biliyan so biliyan nawa zai ba ya kai aljanna to wa ya rage a duniya <laughs> to wa ya rage a duniya an sa kowa aljanna kenan ba hisabi kenan kowa ya tafi ba hisabi dama ka'idar su kenan kamar yadda jahilul ma'ani Sheikh Ibrahim Sheikh Ahmad Tijani fada jahilul ma'ani to duk wanda ya karfi dariƙa to shi zai shiga aljanna ne babu hisabi babu babu ya kafi in dai har ka karfi dariƙan Tijaniya da shari'an dariƙan Tijaniya to kai aljanna ne direct babu hisabi babu ya kafi ne eh, kai direct ne kawai di'i e ne ka samu di'i e. Allah ka shirye da mu to Allah yake tambaya man zallabi ya shafa'u indahu illa bi izini wane ne wannan wanda ya isa ya ceto a wajen Allah ba tare da izinin Allah ba cikin sautul bakara aya ta 255 sannan ko Allah ya faɗa cikin sautul anbiya aya ta 28 Allah ke wala yashfa'una illa liman irtaba su waɗanda za a ba su izinin su yi ceton ba za su ceci kowa ba sai wanda shi Allah madaukakin sarki ya yarda da a cece shi Allah ce wa hum usatul muwahhidin sune waɗanda masu tauhidi amma kuma sun mutu suna saban Allah amma tauhidin su lafiya yace ammal al-kuffarul kuffaru wal mushrikuna fala tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina yace amma kafirai da mushrikai to su babu ce wani ceton mai ceto da zai shafe su duk wanda ya mutu kafiri ko ya mutu yana shirka ya mutu yana ganin ga wani wanda zai kama kafin ya isa wajen Allah maɗaukakin sarki to wannan babu wata ceto da za ta shafe shi a filin alƙiyama shi male ce so da Allah maɗaukakin sarki ce malin zalimina min hamimin wala shafi'in yuqa su azzalimai ba su da wani masoyi a filin alƙiyama ko ba su da wani wanda zai cece su wanda za a saurare shi azzalimun anan mana al kuffar waɗanda suka zama kafirai suka zama mushrikai to su ba su da wani wanda zai zo ma har a saurare shi bare har a bashi ceton su malike fa haula'i ma sami'u bishafa'ati wala arafu ma'anaha yace waɗannan su waɗanda suka rike wasu wanda ba Allah ba sunan za su cece su nan ba su ma saurari mai ake nufi da shafa da ceto ba ba su ma san cece menene ma'anan ceto ba wa rahu yatlubunaha min haula amma sun je sun ba zama suna nema a wajen waɗannan waɗanda ba su da shi biduni iznillah ba tare da izinin Allah ba bal talabuha liman huwa mushrikun billah kai hasali ma sun je suna neman ceton ne a wajen wanda su kansu sun tabbatar cewa waɗannan ɗin mushrikai ne kuma mutum mushriki ne boka ne ya ɗauke ma kansa wasu ibada da kansa ya ɗauke ma biyansa wasu ibada kuma shi ne zai ceto a gaban Allah malake la tanfa'uhu shafa'atu shafi'in irin waɗannan ceton mai ceto ba zai amfane su ba fa ha'ulahi yajhaluna ma'ana shafa'atil alhaqqa wa shafa'atil batila shi su waɗannan sun jahilci mecece ake nufi da ceto na gaskiya ko menene ake nufi da ceto wanda take na ƙarya na ɓarra? sun jahilci wannan shi yasa suke suke wannan an gane so da haka mun ga mu fahimci cewa su waɗannan mushirkan abin da yasa aka kira su mushirkai ke so da sun rike wasu zama su zama musu wasifa ‘yan tsakiya daga hmm? suna ba da labarin ah, wali dan nasiru ko wali dan nasiru baya tafiya tare da tare da muridinsa da suka zo za su tsallake ruwa shi saboda tsabin walittaka shi baya baya shiga kwale-kwale ko taka ruwa yake ya wuce da suka zo suka taka ruwa shi ma muridin yana tafiya in shi shi yana Allah Allah shi ko muridin yana ya dan nasiru saboda shi bai kai ya kira Allah ba sai dai kira dan Nasiru shi kuma dan Nasiru ya kira Allah kawai sai shedan ya zo ya zuga muririn yace kai gashi yana kiran Allah kai kana kiran shi kai maka kira Allah wai sai muririn sai shi ma ce ya Allah ko sai ni a ruwa ko wali dan Nasiru juya sai ga yana nutsewa a ruwa yace yaya sai ce wallahi muna tafiya sai na ji an ce mu in daina kiran ka mana ni ma in kira Allah ya Allah zai saurare ni sai ce kai ina kai ina kiran Allah sai kama shi ce shi daga daga nitsewa a ruwa Allah ya gagara ceton shi dan ya yayi me ya ce shi Allah ka shirye da mu Allah ya sa mu dace Allah ya tsasar da mu insha Allah ta'ala anan zamu dasa ayan Allah dauke sarki hada mu zama ta gaba sai mu karasa wannan ka'ida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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله